بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى نكون يوم ببيان لتافي أحكام تحوم المسلم إذا بيانت زكاة لكن ذكرت قرون التجارة wato arzikin wuce

lọ́lọ́dọ̀ pàpàtà wọn lọ́ka wọn gbéra bí wọn wọn wọn pàtà owó wọn mọ bí wọn lè wọ wọn yìí. Àti àgbàdo èyí tó kẹ̀yìn lọ láti wá nìgbà lọ tí ó dúkìá lọ́wọ́ kó lọ́ka wọn lọ. Kó zèé la ìlà àtọwà ọ̀kẹ́lẹ̀ owó wọn lọ. Wọ́n ti gbòòrò yi sí ó dàgbẹ́rẹ́. alazaka gawa ayoyin kiyahu waya yi zakan yi ɗauki cikin da yawon ruwa da gafira wanda ke gada da jiyar ruwa wuya ne alazaka kamawa ne rubutu rubuwa ne wurin alazakawa yana fi wa kuma ba ne wani da tutu 2.6 1444 yana zarka wani da sauran zarka da wani yankin na ajiyun da ana zarka wawa don gida nan dade ba wuluwa da cewa amma an ka da ta wa ne da ke da gizi dubu shi yin gizi ya zaba gindana kwan zagin nan ana zarkawa ni ne ya kiwo ni da aka kiwo ba za

warewa zaka fuja aiwa sun sun doyo don sun wani da zai da ya yi nan yau rufe kiyo na tuya rufe ikpayin ikpayoya wa yufarriqaha rabbuha bi nafsi wa sunna wa zakara shari'a da wasu dubu da titace nígbà wọn ti rà bí àwò kó wọn àlọ dàda lè bèrè bí wọn jó lọ sọfọ gbàjẹ àyọ lọsọ tàbí àwọn olówó jẹyà zakai wajibi ní sadaka mi nà á zakai sọkọ àti wajibi tàbí gbòmí ni ọrọ àtìkí ọwọ ara nàmi ni ọrọ kó àtìkí dábàá yọ ọrọ ó gbé gámi Waye ne ba za a yi karshe a yanzu ta wuce kuma ya yi rariya ba tuni da abu da wani zai ji kiyo wani ya wata ka gobe da ewa wani eh, wato ko litini da cita ciwon wato wa yustaratu da ihrajaha sharati na ba a ci cewa bai ga wa wurin koganiya na da mukallafi da nuru ne bi hankali ta ji ba ne ci musulmi na wani bai ga wa zaka adila agwada ya gogon da giya zakarar su kwaji wajibi ta cin gwanin uga yana da wawa cinya arzikin gwanin a ce aga wala tuzziru innawa sadaqatu mutlaqa zakar da bata zuwa lokaci ne zaga iya jiga ah, sadaka ta mai zai ji sadaka a ah. pirci kede da yake wajibi da sace wa wani wannan ta sabda jami imani kada bai zo ga da ji sadaka wani wa aini da zakat na don kayi da shirya bai wani ke da wani da masu cewa yawon da aka yi musu alaƙa wa zai zai ba kuma ya tsara sadaka ya zaune shi gina jirgin amma ainihin zakanin da shari'a bai bai nan wuce damuwan gwamnan amma ya tuwa sadaka kundoro wanda ga yi yiwuwa ma zan daga wai wa jiyawa wanda ga wai wa na makaranta zan daga wuce ga wa gina zan daga wai wa wuce iri kaza wai ce ni amma ainihin zakanin da uwa na uwa to zanzu na asalin wasu ce wanda ka kere garbe kiwon

na zuma su kirkiro zaka wani amma wai wa zaka na gani ga a zaka su na kawo bai ci ciwo a kuma ma gida tu zai zai jira na sai da bai wa zaka ne a kyawo ga alaji ya rai e wannan da su ga kamar da ba wasu kai da tsohon tuwari wuda na alkhairi ga mutum a wurce wannan su kuma man kine zuwa ne ga wani sai lafiyosu ya kuma ci gaba da amma yawa da kare to wallahi tallahi mai wannan arziki wa fata ku sadaka daga wani ni ya tsakanin na yawa da biyu tuwa ba lokaci wani yau muna zai ji na fila ya shi amma kalla musu mai ta ba sabi yan jirosu amma sallah farila gusu da jira wala ji ruwa azumi rice ni biya na ni bai zo biyu amma yana ba zan wai biya wala ji ruwa a shagar zai yi sadaka na da rosu wa zaka ne muna zakarar kuma ne ne wajibi na ne ne ku sahabi gudu gudu gudu kuma shi ku sahabi amma su ga ku yawa don ci yau ya kayi da wuce kiyo wajibi su kawai ba shi ta gina Mangawal wal afdal ina ke gana gai jaru zakati kulli malin fi fukara'i baladihi wa gafi gawa wa zaka ya dabba yau ya kishi tiro ya wawara yau ya kaya wace to zaɓar baki ba ce ne shiga go gobe da na hannu ya shaga ya wa na kawai ويجوز نقلها لبلد آخر للمصلحة أما يشد الله والله مكان قبيلة ولا لا برزمة بعض ولا kila wala da ikon wani wani yake da ba wanda shi ne yanzu da bakiran da ke wani wani wala zakka ne da wala da bida ebo yin kiwo da shi wanda ba ba shi a son mai a yin kiwo yin kiwo ba dagiwaye dagiwaye gogowaye na zaka daga nidomi yi mulku ya yi gada ba fiye arzikiyar ko daga abuja labiyar amagi amma ka'ida ko gai fe dubi da ba gidan fi da yi wuri abuja ba ba gidan fi ba don da wuri bidan ba ba gidan fi ba don da wuri zai ka'ida ga wa layo amma abin da ne zai yi yin bidan arzikiyar mai fashi ba kai bar ba kina da ba ku wani ce rijimeli abuja gari ko mi da gari da ko mi da gari da za ka yi ma'ana shi kamar da ya ci butla eh, manga wa tujzi'u wa yasihu ta'jilu zakat hawlayn in qabla nisab wangi wa lutuna lutwa ni ba ba ugai zakariya da ki ba ku wara da 44 na ji ba dai garbe 2003 na 2023 ga bai ba wanda kayan nan da 1444 ki yi tsare fi ba ku wara juma da sani ko juma da al'ahar juma da na fi ba wani lazar kayan nan na tati ruwa wadda kusa nan wani watiya 1445 na ilaruwa na oke ya zafi watiya miliyan arziki wani wani kamo kayan rubiya na zakati tim ne tati ruwa na shari'a rubagarin zakari ya guba wa kuke ba yana wani baku wani bayanan da ya gurin wani yau wa biyu ta ce wange dalilin shi ba da wuce ya zagu misali da sai anu zakat zai je yi zakarin wa hukka ba ni rayu da cikin tota abi alfukara wa zaba ba gishi wal masaki ba ta ne zaba ba gishi lafiya amma mun je lura na fakiru

amma talaka ba ga da shi a je ga da shi a je kun da je ne ga fakiru ko da je ga miskiru amma ne da je ne ga miskiru je ga fakiru na ko aya da ba ta yi ce ya ga masaki mu je ta ba ta wani ba har mustafi na tuba kanat ne gudanar mai da ci bai ne وعم السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر ونسو كي بزاهيك يا يارنا أما مساكين جمو يقولوا هذه ضعيف في بزمون نومي سجو بيجي تكير تبطر إلى كير أما بيانا تلقى دو أما تلقى وكوين زيو يفكيرا وكوين فكيرا sai ba eu kokoro yi wa shekaru sai diga zai yi fakiru na mugayi zai biye na waki eu não ji bai eu rayuwa na wani rayuwa bida ce mai rahuje bida ya ji cire na waki ya ya ji na wadda da wani ne hoje ji wasu wasu fakiru a wani talaka ga abuja ya ji cire waki bai zafi wasu ya ji na wadda da wani amẹ́ríkà saudiya múnà yẹtẹ ike ya agbẹrì ẹnà a bídọ ọyà nínú òjìwọ saudi ọyà ní àdébẹ wà lóbìnrin rà ìwà yẹtẹ yíyá ràìwọ bá a lọ lọsọ yẹtẹ na ẹwọ náà ṣe yẹ ọjọ rẹ ndé kí ndị bẹ lọsọ ndé fakiru ndé gbogbo wa di àjẹyà sọ wútò ọmọ wútò sápáńtà fọkìrì wọn miskin ṣé wọn á ti oṣù inú wọn jí náà wọn dàṣẹkù wọn lè wọn dọ sùn wọn ya fọkìrì lọrọ fọkìrì tí èdè gan wọn ìbá fọsọrọ ẹ mọ lọsí lọ ìgbésẹ lè bá dẹgbẹ mọ lọsí wọn gba ní ọdún bíbẹ lẹbi ní àmọ àlà ayé àpáta dé ya wa da da na kwamba kisha da yoyote labda chumbani walewamiliwa kantu labda chumakadumu na vile wa mamba akawa chule nyingine ba. unazopata ziliwamiliwa manda za kanoa za kanoa unaambiwa tasacheza ilaji hilo awawakanoa zai tashi al'amiluna alaiha yanzu wanda kayan abubuwan arziki zaka da daidai lokaci zaka zuwa da wani alala zaka ya so amma da shirci kai ya wasu amma bai ya ya wasu a cikin ya ya da wani amma da ya yi to kallon mai zaka goshi nan amma ya wasu zaka zai ni ci zai al-mu'allafatu qulubuhum je ma yi ti ilo

قلوبه وكل جاء بها يسوس وطلبه آية مشكلة لفصل عندنا في دور الصدقات للفقراء والمساقين والعاملين عليها والمعلقة القلوب وحر البعض والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صحيح من البعض لابد وسنة قبل الرعيدة zai tuci yurika bugai wujijo a zo wujidana yawon madana akaunti ya zaka na ke a zaka wani alhaji wani shara samun da shara ne ala gabe mai yau shi wai za su haini shi ga ya algari wurin wa kumul majidu bata wani musulmi bata shi kenan wuye waya ta na jibira wa yuba yubata jira waya ni yubata tuba ta shi ba wayewa wàdí gbàdá ajágbàtà lákọ̀ọ́pẹ́sì wọn wà lùwẹ̀ àgbẹ̀ ìwọ̀ ya wọ́n waya. àgbẹ̀ ìwọ̀ ya lọ́nà wọ́n mú owó sọ àwọn bùkà káì yóò sọ fún ìyá bá ń wọ àdégbàtà yẹn kọ̀pẹ́sì sójà àkọ́kọ́ bá jì sósì àmọ́ irú sọ àgbàtà ló tó ṣàṣàkà tí wọ́n bá jì wọ́n kọ̀pẹ́sì wọ́n wọ́n ní wàlúwọ̀ lánàá ìwọ́n ṣàṣàyàn saurin da ya kai zuwa ji da wa ya kun zai yi da mu muna ba shi kudu zai ji shasha da zai da ya yi na banki zo na profesin zo ya ce mito ya ce bashin na hankali a kuma ji da ɗalibin kuma ta tuna nufin zuci wọ́n ti kó ẹ̀wọ́ pọ̀ ẹ̀tọ́ kọ̀fẹ́sì rí fíwẹ́ nídìí ṣàṣà àmọ́ ẹjí òṣèlú fíwẹ́ ẹjí tó pé ìfiwọ́ ṣàṣà yóò bá ti bẹ̀rẹ̀ yóò dàgbà yẹn.

ba fa waje guruguruji kan doro adada su adada su bugu da su yi soci rufe za mai ba alkhairar wujiye da da ji na je bata tiuna a gaciwu da za su ke a ci a gaza a shi kayan ya tuci a ci a gaddana ne iyali na jaluba shi na fata ala ya da ya zaka mamdoci na to za ji kato hadidi na gana mu fi salili la ga ci hadi ba mu a mu wa alu sunna bisna saudiya da ji kato hadidi na gana ba kai ko da ji jihadi don ji jihadi ko za su kuma ci shi aji ya inda lokaci a yawon wa'adan a ranar zakayo da wajewa da na wajen ilimin wulaje wasu don za a gani na kowace wani lokaci wuzawar ilimiyar ilimin shari'a wani lokaci a kai wuna lamar arziki jina ta gara tsaro kawai wancan zuko ne su kwamu baya wani wata ga tura ta da wani ruwan wanda ne da bukata ya wuce ne da bukata wuce ne amma din ba da waya yi na roƙo na shirya ne ba su rage nan ba ni da irin da na mota miliyan wani wani ke ji bata ya wai laya din ba da yi amma za su kuma da ji ƙur'an da shi kuma ji ji ma bai yi musulmi shi ne ina abu ke gashi wa to ya su da su ko ya wannan shi ya zuwa ga sai da ke yi ya wallahi tallahi da ainihin ewo um e na ịza ofe ote dị ọnụ n'ụgbọ agafe titi mụ shishi na ịna adabi mọkọlọ aji haramu na ya wuce na wuri ọrụ ụgbọ eni ndị eni be na wa ada pa bi na o e ti

a ranar da kaya zai ji su su man shiga da kafi masalaci a mai mai ka'ida da masalaci tun da mini mai ji su kone ba ala ruwa ko makakai tunaniya tun a yanzu da sanjida kuma tun masalacin yanzu da sanjida kuma tun abu makakai inda kafa ya ce wata gaba zai za su mutu na za su yana yana ta asirin sai jiki da mutane to ne da a da yau zaka da ne da yi da ruwa ne da ne kan zai na tun yi da wani da yi zaka wani kuma da fi mu ga a yi tun da zaka za su wọ́n mú pé ìgbìmọ̀ na lọ́wọ́ àbí àbúrò yẹn wọ́n fẹ́ mú òkúrò lọ́wọ́ ẹ̀hún òkúrò lọ́wọ́ ẹ̀hún àkúrò iṣẹ́ ayò za a e ba wuga ya to ta cuga e ibn sabi ibn sabi ya gizo zai dan zo e sani wuce an bani a ga kama ya ke cikin biyu ya alkhairi ma mutu a hujjin zai azikio waye bai na je dan arzikin zaka yana ga ilayi inda sari in kisa na zana kanin ina lura shanu wudiya ina wa gina ya kowane wudiya in ba yi mini arzikin zaka zanda shi bata a ga Allah zaka ya bai gurgurbe ya fani zanda bai zan dore nan amma eh, a ga gurgurbe wajen Allah wanda shi ya bani a kan ayu bàtà ọjọ́ ya yò ó kí àwọn yẹn bùkátà wọn tó lóde èyí tó kú mi wà dà bí àtìrí sódò gbogbo àlàyé sàdóòrò láyé tí ìpàdé gádà bí wọn náà àmọ́ ṣe lótú dán dàlẹ́ zaka wọn gurgudu salari na ga kuna za a sai layar wa mini wo zaka ne kuwa ka da ne da guji walau ka da gariya tawaye ne ci alukon da dan zai ne lokacin da lagu da kai shi amma wani cin tsoyo shari'a za ka an da ya tuna yi wani da wani wani wani rufin da wani wuga da amfani da da ne da zuwa ne zai ne kawai ya ne ci ce lokacin da da kai ne ko shi lissafi arziki zakai da wanda a rana yi ya ci gwargwaron ya turo magula ta salarewa ige da raukawa da ya zubi da lokaci guda amma kanin ta salarewa ya to arziki da kalmar goshi nan babu a filiyu misali a lokaci lokaci ko zaka gida ya kuli ne kai ya wasu ya tsandorwa amma ya kare ganda da yi kere ba ne na ci da ranar gwashi ana gobe ya amfani da gida sabi kiya ne ga wuce ga sau kiyaye wannan gai mai na cewa na kai na cikin lokaci na injiniya amurka ne da kore da kogoyo wani wuce rayu ba an dola kogo na wurare zai je lokacin fi wani to tsada ya wani waya mini abu fiye da labari a jewa wani duniya mutane shirya commission da karkashin gamu zakar wani na bai laya من شيء ويجزئ دفعها إلى الخوارج البغاة إذا استولى على بلدي أنه أنجي يقبل ذلك لا يقوم على مجلين وشيء دبور أنه يقوم على مجلين وعلى مجلين في وغاية wanda dai an lura kan da kwarfi da ce yin barno a ta za a ba ta ji su mashiya sanuna cewa ba ta ga gudan wani zana an zai ke zai yawo a gaji mulki fi talaka na can wani wani ban da wani aya amma mai shirin ta ga ya fiti biye wani kin ga zuwa ji sallan ga da akida su gici ne na waya ya mulki fi ya ewu Usman amma kanga da gaggauta gama da kafira ruwa a kafin shi zata musulaci bai sai na kusa da ya alifa ta ce zuwa da nabi muhammadu wani kai shi bane sama za a da sama ko a ramu shiga shi kuwa hakin madina gudan wuri an lubba sai na wasu mai wasu fiya wuka da mu to nuwa yi gudu nuwa har bai fara bin mu wanda ce ga fashi ba ala an wuri kan yi ba har da lokaci na zai jada zai ndị jiki yau da daidai ta can shi wasu hawa shi kwanne yana na da su ko surati su kuma ci ga tarihi bayan mace na daidai na cincin zai shi wasu hawa shi ya zai na usman to na raga gashi ga wannan man na wuce akida su bi yi musulmi gaggada ji sallar zuru wa mare ya da shi kaya a shagawa ji sallar zuru wa gura da ne ji shara ne wa gura amma ka ga shi wa ga yi ji mulki o ke ko yi sabe tsoye duka fikin mai ruguro e ji fikin mai ruguro na a ke wucin to a ne wuce ka ga kafu aya ya kafu a ga mai shi zo ita yi jama'a da yakan tayo su kwanwoyi kuma akida mutu na zafocin layin zada na akida da yawon akida wani kafiri kafiri yi da akida na da biyu kuma yana kuma da zai kuma kirki da ta nawa suna akida na ga zai yi mun na usman bai hali na ne da kafiri da annabi sahaba da ne in ji wa gidan jiliya na biya da na hajji kafiri in zai wa ya ci shi ko kuga liyowa ba ba zaman yi shafe yi sai musulmi ne man da wasu mu da ya beci na sai man dai na soyi ne da shi ma wallahi tallahi kida da gobe za mu na da wasu gyara na da wasu gyara so ko sai da da ce zai yi mushi da yin su ko su saukiya man ce guga mai ga waya juzu na kulaha ce guga mai yi ga wato jiziu idan a hada alhakim karan a yaran za a gaba zai yi su ba ke na bai ga laube na ka kawo mai za doro na kuma ciwon a ga a tuba ya zaɓo ba gine shi cin goron dorowa ndoro goron na ne wasu zuwa wuce shaula ndoro musamman wa bai so wuri ji da ya zan dorowa da nan wa bai ya ne wa yi na lokacin wa na ji daga gugu wuga na gauna duri ogala adaghị ewe zakarị n'efede olotachi obodo zaka wuchikwa aka ukere ukelere aka eweghachi sokomogala adaghị ahụ ya zakarị wawa adatishi wani wala yanzu dafu zaka lọ wọ́n yadda na wala zaka ya kafiri na wala zaka ya wani cewa ya warraki a ta ga wuce a ga zanna wuce wurin zala zaka da yi wani walgani a gaza na je ba ba zaki don lasa ka da yumari waya waya a shaga wa mantan zaburu na fafaturu zai ya yi wi wajibi ta ciwo wani babayewe mewe egi oji galan da kaya ya bu galan da kaya zaɓe shi ma zan dore egi paciwe yi yajui wajibitatiwa mwanagayi uzakamare nani uzakamare zaka mare? na mtucho kuzo njiwe pama kaya afi mende unaza kayo yekiwa sa yuda baba unaza kadayo unaza kadayo yule wazo zakani uchawi mande kuzuruji yekiwa ala do chole bienzo yebeza kama ngui Mwenye mtuwa nkai mwashukuru hata ga galar da kayan banu a shi ujimari wadatun gaza da dalilin zuriya shi yana da muhammadu sallallahu alaihi da don da alul baiti zuwa ya yi zaka da daga zaka haram ya yi wanda ya zuru da ba zuru ko sadaka yuza da sunan sharifi ko shiruri game da yawai ya gwazaka inda da ba zuru ba zaka da zandoro na tiya ga sharifu wani wani zai yi sharifu na gari zai yi tiya zuriya mu ci ko wani gari zuriya na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani da zai ji da wanda wani ga gafi da gobe da shi ruwa ya sai mu sadaka ji ba shi daidaita daidaita bugu za ci ci wuki ba na zaka yayo za mu yayo za ci guki za ci ci guki lo ba za ci ci guki yana da kaya kafiri ma yana da kaya wuce ma yana da kaya wadaci ma yana da kaya ne ya yi wajibi ta ciwo wani ma yana da kaya ne ci ya zuriya ya annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam amma yi mutu ba wani sokon ga inda shani aka huwa al'aftar zai je inda wani gai sahaba amma ya zo muhammadu rasulullah ya dan annabi kuma ya zo annabi muhammadu da ke cikin ba'ar da ba wòye alhassan alùpùpẹ́ẹ́lì ṣe dáadáa àti àtìsí òkú lórí yájú ṣùgbọ́n àlejò ọ̀gbọ̀n ọ̀gbọ̀n abin wakar zakana da ya zo waya zini zai ci lomira nan zai dena ko kafiri ko wuji ko zai wai kwana wa majina ke ko ga wuci wuci da ke da shi ga to ke ga wani nan to zai ko wa, ko monon gwaji na duk da labari da shiga wata bilin da jaji kiwo da jaji tsakanin ba amma wa ake waje damuwa waje ladar da kamusha inna inda fa hali mai ya mun fakira fa ba da zaniyan ka inda na tuziyu amma wadanda Allah ya zai yi ne wai ne ni yi kiyan bàbá bàkí òní ẹrú ní ètò àwọn ẹgbẹ́ ìjà ìjìnlẹ̀ kan òsì bí atúlá lábẹ́ ìbí wéèrè òní ẹni bí ẹnẹbi wò tálàkà yìí fọ́pá tù ẹyẹ kíṣu tálàkà yìí kó ẹnẹbi yìí ní tálàkà yìí àbí ẹwọ́n tẹ̀tù ilẹ̀ yà wọ́n wọ́n mọ̀ man láyà wọn ni tó mọ́ngàn fàyínà ìlú ẹ̀ka wà yìí ní ga tunari wani sáré gbọ́dọ̀ wani wani wani ìwé òṣèlú kàfi ẹ̀dọ́ òkúrò nígbà social micro gbogbo gidi lè yọjú àdánwò wà lásàkà ẹ̀rọ lágbàjọ àti mú láyà wọn ṣígbà kí ní ugbó ní mẹ́rin láyà zàgbéra àgbẹ̀sẹ̀ká ọjà òrùlé òwò kágbà òwò owó wọ́tọ́lá àti àti àmọ́ ọjà ní ẹ̀rọ àwọn ọmọ mudewa na tsakanin zanen hali ya zai duki mai yi don zai zai yaji tsakanin wanda ya kashe wuya zai gabe su zai amma za yi talaka zai yi ya ce wani liyo ga talaka wace ayi wuya a da wuce su ake wuce ne wuce da wani wato su gwaya sai dai zafi wani da yau wani shi da zai gwaya wani zafi yau ويقول لك سوبر ماركت لوجه الصفوف الذي سيقال لنا يوم الفجر أشهد أن لا إله إلا أنت أحبك وأحبك